sanar yin akwatin daukar gawa na ci gaba da samun karbuwa a wasu yankunan kasar kamaru musamman ma duwala cibiyar kasuwancin kasar duk tsana da tsangwama da waɗannan masu sana'ar ke fuskanta daga wajen al'umma saboda alakar su da wannan sana'a tasu ke da shi da fatan an mutu sai dai hakan bai hana ni leƙa shagon felix wagmason mai shekaru 55 ba kuma ya kwashe shekaru 22 yana wannan sana'ar felix ya ce ya shiga wannan sana'ar bayan rasuwar kakarsa euh, j'ai aimé ce métier après la mort de ma grand-mère. Na so wannan sana'ar bayan rasuwar kakata saboda yayin da ta rasu mun zagaya duk gari domin neman akwatin daukar gawa amma ya yi tsada ainin ba za a iya samun akwatin daukar gawa a dubu ɗari ba sanar ta zo mini da sauƙi saboda na fara aiki a wani kamfani na gine-gine da shauransu daga nan ne na zurfafa tunanina na ce menene yasa ba zan iya yin abu kamar akwatin gawa ba Fili ya ce sana'ar yin akwatin ɗaukar gawa sana'a ce kamar kowace sana'a duk da sarƙaƙiya a dalilin alakarta da mutuwa. Da wani aiki ne ke rayuwa mutane na alakanta sana'ar da mai ta ko tsafi amma zahiri ba shi bane kai ma ka gani kamar yadda nake sarrafa itace duk da waɗannan abin da kuke gani a bayana itatuwa ne babu gawar mutum ciki. Lokacin na fara aikin a wannan wajen mutane sun dinga tsangwama na sosai ba mai ƙaunar hada ido da ni Les gens ne voulaient même pas me voir. Shagon Felix kamar shauran shaguna na 'yan kasuwa a Kamaru na kusa ne da ɗakin ajiye gawa na asibitin karamar hukumar Duwala na biyu. Shin ko me yasa zaben wannan wuri domin buɗe shagon nasa? Il faut chercher le poisson dans le dans Ba za ku karyata ni ba akan cewa kama kifi sai a cikin ruwa. Idan ina gefen gidan ajiyar gawa saboda sauƙi ga mutane samun akacin ɗaukar gawa. Muna da fata idan da akwai wani da ya mutu kar a tafi sayan akwatin gawa a wani waje. shine ne kawai fatanmu, amma ba za mu iya fata mutum ya mutu ba. C'est tout ce qu'on souhaite. On ne peut pas souhaiter que quelqu'un meure. Yanzu haka masu yin akwatin gawa a Duwala birni mafi yawan al'umma a ƙasar Kamaru sun kufa dare da rana wajen samar da adadi mafi yawa na akwatin saboda yadda ake bukata. Sana'ar na cigaba da samun karbuwa ga al'umma da ke cewa sana'a ce kamar shauran duk da alakarta da mutuwa. Babu wata matsala ga sana'ar yin akwatin ɗaukar gawa duk da alakarta da mutuwa. idan yanzu muka ɗauke su a matsayin miyagun mutane wane ne zai yi akwatin bayan kuwa ana yin sa na ɗaukar gawa da kuma dole sai an mutu kuma da wannan sana'ar suke rayuwa sana'a ce kamar sauran sana'o'in sai dai wannan suna na akwatin gawa na alakata ta da mutuwa ko gawa kawai itace ne da ake aikace shi daidai da dan adam amma sai idan gawa na ciki ake ce da shi akwatin gawa ba wani abin rikitarwa sa Masu yin akwatin gawa a Kamaru na samun makudan kudade domin kuwa akwati mafi saukin farashi shine na dubu ɗari mafi tsada kuma dubu ɗari biyar na sefan Kamaru kuma a kowace rana suna samun akalla dubu ɗari biyu.